Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna da Abubakar Musa Macika, masanin ma'adanan karkashin ƙasa, kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka kan yadda za a kare ruwan karkashin ƙasa daga gurɓata. Ga dai ci gaban tattaunawar tamu inda na fara da tambayarsa kamar haka. To ko za ka gaya mana wace matsaya taron ya cimma? Matsayar shi ne dukkanmu waɗanda muka zo daga ƙasashenmu mu koma mu ɗauki gaban gabarin yadda za mu raba surface water da underground water dama shi ake nema to wannan shi ne matsaya kuma abubuwan da za mu yi mu raba wannan dama mun san shi sai dai a ƙarfafa gwiwa da jawo hankali don a samu biyan buƙatar abin da ake nema. tun da ka ce kun san abin da ya kamata ku yi a raba wannan ruwa wato gurbatacce da kuma mai kyau wanda mutane za su ringa amfani da shi to ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan yadda kuke iya tantance shi ruwan ingantacce wato mai kyau da wanda ba shi da kyau na'am wato akwai abin da muke ce ma grouting wannan grouting ya danganta daga formation din a duniya muna da formation guda biyu ne muna da basement complex uh, muna da formation guda biyu wato uh, yanayin nan guda biyu uh, wani yana da duwatsu shi ne a turanci ake ce shi basement complex yanayi na biyu yana da yashi shi ne a turance ake ce shi sedimentary complex so idan uh, sedimentary complex ne grouting da zai ɗauka yana da zurfi fiye da na basement complex idan a wurin da ya kamata a toshe inda gurbataccen ruwa zai shiga shiga ƙarƙashin ƙasa kamar misali yanzu a basement shine wurin da ke da duwatsu kana buƙatar mita goma in kai blokin nashi up da za ka samu gurbataccen ruwa wanda ground naka ba to kana iya sa mita goma ko mita goma sha biyar insha Allah ya isa a basement complex shi kuma ɗayan fa shi yakan kai mita 35 40 wasu wuraren ma har 50 sai a yi silin dashi daga zero level zuwa 30 35 ya danganta daga formation din ta yaya ake rufewa ruwan ba zai iya haduwa da mai kyau da mara kyau ba wato misali a basement kana da rijiya an ce za a mita 70 ko 100 misali idan ka zo ka samu total debt wato iyakacin zurfin rijiyar da kake bukata to sai kai kesin muna ce mashi permanent kesin akwai nau'i na kesin guda biyu akwai temporary akwai permanent bayan ka yi permanent kesin so muna da na'urar da muke gwadawa har ya zuwa sama akalla mita goma ko mita sha biyar ko ashirin ya danganta da yanayin overboarding na wurin to idan ka samu wannan za ka sa gravel parking in ka sa gravel parking wannan ma'aunin naka yana gaya maka ya ci ko saura mita sha biyar a sama ko saura sha biyu ko saura goma sai ka tsaya to daga wannan wurin akwai yiwuwar contaminated water zai iya gangarwa ya shigo nan ƙasa to yadda za ka yi silin din shi za ka datse shi akwai suminti da ake kwabawa da kuma wani sinadari shi wannan sinadari da ake hada shi bayan minti goma sha biyar in ka shi sai ya juya sai ya zama roba wani irin sinadari kenan chemical ne ya sa. to ban san sunan shi da hausa ba gaskiya amma dai chemical ne wanda idan ka sa shi bayan ɗan lokaci sai ya zama roba to in ya zama roba babu yadda za a yi ruwa ya penetrating wato bayan da za a yi ruwa ya ratsa shi ya shigo har ya je ƙasa to wannan shi ne sirrin kawai to idan ka yi wannan bayan kayi yi floshin ka tafi an ɗebo ruwa aka kai shi lab aka gwada za a gan shi fiyo wato aka ɗebo ruwa aka kai shi ɗakin gwaje-gwaje za a iya gane ingancinsa da kuma rashin ingancinsa to ka je da abin to wata tambaya da nake so maka zan dan komar da kai baya kaɗan ina so kai mana bayani ko karin bayani akan ainihin yadda kuke gano ruwa kafin ku fara haƙa rijiyar wato shi ya sanya farko abin da ya kamata mutum ya yi kafin ma sayi gida akwai abin da muke ce ma general area soɓe kamata ya yi area da za ka sayi gida sashen to ka tabbatar wannan wurin ana samun ruwa to kaga ka yi general area soɓe kenan eh suna da ruwa abu na biyu plotin ka ko kofar gidanka da ka saya ko wata ba shi kuma sai a zo sai a yi bincike a gano wurin yana da ruwa idan aka auna misali a daki za ka iya samun point guda biyar kuma kowane da labarin da zai baka da ba sai a zaɓi wanda ya fi to wannan shine akwai mutanen da suke su aikin suke nan masu geophysics za su zo su yi su ba da report sai a kawo mana masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin abubakar musa macika da na hirar da shi sai jule gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu Kar mu manta baya ne ta Allah dai na arzikin mu ne uwa